yasa na ce haka bimbaz rahmatullahi alaihi ya yi shekara ashirin da bakwai yana karanta suwa karatu ne kullun ne kullun ne ba wai irin wannan bane na sai sati cikin shekara ashirin da bakwai rana biyu ɗaya abba a yi ba rana biyu ɗaya cikin shekara ashirin da bakwai kullum ake yi yanzu wani cikin ku mai rauni sosai iri na wanda yake rauni ne shi kawai babu rashin lahiya babu uzuri mai rauni iri na haka zai cewa to bai gaya muku akwai ko babu zan gaya muku in ba ku wani kisa za ku gane ko akwai ko babu muhammad bin salil al rahmatullahi alaihi na je wajen shi wata ran cikin azumi na saurari karatun shi cikin ishirin da wani abu ga azumi ya rasu sha shidda ga shawwal ba ka saura kwana goma sha wani abu ya rasu ni je ni saurari karatun shi a cikin masallacin makka ban taba manci abubuwan ni saurara cikin cewa bai kamata ana amfani da kalandar gergori ba ya kamata musulmi su tsaya ga kalandar a ba nan bane ganin ni ji bambancin mazi da hitsari wajen najasa ganin ni ji magana yayi magana game da wajabcin wankan wankan jumu'a ga dukkan musulmi yake cewa annabi shi fi kowa iya fi kowa kaza ya ce wajibun bai kamata a zo a ce ba wajibun ba da sauransu bayan ya gama karatu haka sai ce masu karatu mun ittifaki da ku idan na tashi babu wanda zai bi na hagun da bi ne ya tambaya an gama tambaya daga nan kun yadda kun yadda sai ya tafi gobe na zo sauran karatu bayan sallah asuba ne ni diba ko ina masallaci ban gan shi ba amma ga murya shi ina ji ga lasfika ga murya shi ina ji ga lasfika ni diba ko ina ban gan shi ba sai ni tsaya ginin wata lasfika haka ina saurare nan ne ya magana cewa baya kyautatuwa a yi amfani da kalandar girgori ya kamata da Allah ce inna da ta shuri inda lahi na ashara shahar mu tsaya kalandar mu waye wannan magana sai ta tashi ni tafiya ta shikenan bayan ana gama azumi shi da bakwai ga azumi ne ana gama azumi da kwana goma sha shida Allah ya mai rasuwa bayan ya shekara biyar da rasuwa sai na zo na ga wani tarihi da aka yi masters akan shi kun sai yi masters akan mutum aka rubuta tarihi ne daga farko ko da diba a tarihi ne daga farko sai aka rubuta rannan da ni zo ina nema ne kusa abin da ke aukuwa ashe kullun bisa gadon asibiti ne yake kwance daga can ne yake tasowa ya zo ya yi karatu ya koma asibiti kwance a cigaba da sa mai ruwa a cigaba da mai allurori rannan da ni zo ban ganai ba rashin lahiya ce ta yi tsanani likitoci suka ce lalle bai iya fita in ya farfado sai ya ce musu innan nasa wa tullaba yantaziruna na fil harami wala yanbaghi lana an nukhalifahum ya ce ɗalibai da mutane suna can suna jira na mu zo mu musu karatu a harami bai kamata a ce mu saba musu ba likitoci ce jikinka baya iya zuwa ba ka raja in ya farfado ya ce musu innan nasa wa tullaba yantaziruna na fil harami wala yanbaghi lana an nukhalifahum mutanen da ɗalibai ga can suna jiran mu za a yi karatu bai kamata ba likitoci da suka nacin shi ya yawa za ka samu cikin ambulance aka zo da shi yana kwanci cikin ambulance bai iya fitowa haka mai microphone yake karatu ka ji masu himma ko ka ji ko ana rashin lahiya ko ba a rashin lahiya ko <laughs> ba da wani mazassara ko zazzabi ko ciwo ido ko wani waye waye ba kaji masu himma yana kunci cikin ambulance bai hituwa ga ga microphone an kara mai yana yana karanta suwa yana karanta da jama'a bai dai sun domin ya dauki ibada ne bai dai sun cewa wani wani abu ya abin nan don haka duk abin da kawo ne ga muku ina son ku saboda Allah kuma da shi yake gaito muku su mallamai amma dai ina da rauni sai ku hakuri da ni ma Ah, da wani ya tambaye ce wai babu shugaban babu mutane irin su bin baz ya ce ɗaliban da su bin baz suka karanta suwa babu irin su yanzu wani ya zo ce ma umar bin khattab ya ce mai umar aina aina alladhina yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ina wa'inda kun ga maroki ne ko kun ga qur'ani ya ce cikin sabbai akwai alladhina yu'thiruna wa'inda ke matsa makan su ba wani sai zai ce mai ina suke wa'inda ke matsa makan su yana tambaye umar ko da su sai ce zahabu ma alladhina la yas'aluna an-nasa ilhafa <laughs> yace sun wuce tare da waɗanda ba su roƙo kai roƙo ka tawayi su waɗancan guda biyu ne aka ce waɗannan suna matsa maka su su bai waɗannan ba su roƙo kai ka zo roƙo kana tambaya ina waɗanda ka matsa maka su su bai sun tare su tare da waɗanda ba su roƙo <laughs> saboda haka shi ma Uthaymin ya tare da irin waɗancan ɗalibai Allah ya muna rahama gaba ɗaya ah, akwai shagon masallaci da ya kamata a yi